Assalamu alaikum masu mu. Barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna mutuwari. Wanda marubuciya Mrs. Sadauki ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda ban bar ba sai da na tabbatar duk kowa ya samu wurin da zai kwanta da kuma abin da zai ci. Na so Fatima da Aisha su biyo ni sai dai babu hali, a dole na biyo mahaifina muka dawo masarauta. Da dare bayan na yi wanka na shirya cikin kayan bacci mai martaba ya aiko yana son ganina. Ɗaya daga cikin masu min hidima ce ta zaɓo min wata doguwar riga kamar bargo, ta saka min bisani suka min rakiya har inda sarki yake. don jiki na ya ɗauki wani yanayi. Duk wani kafa ta gashina ya yi miƙe yayin da nake jin kaina na sara min da ƙyar na iya zama kan kili. Na zauna a kan wanda ya cika tamta manyan spirit miyagu da kuma masu kyau. Barka da shigowa Gimbiya. Na kirawo ki ne domin gabatar da ke da magabatan mu Ko ba kya ganin su? Na san kin ji a jikinki? Kina tare da su. kai kawai na jinjina sarki ya ci gaba da cewa kamar yadda tsarin yake sarkin da ke karagar mulki haƙƙinsa ne ya miƙa wa mai jiran gado rabin duk abin da ya mallaka kafin ya hau karagar mulki ni ma na baki ƙarfin ikon da za ki dinga controlling mutane ta hanyar amfani da magic na hannu na san dai kin fahimci kin fahimci tun zuwanki na miki transfer ɗinsa a cikin tafin hannunki eh na ji na ba shi amsa sarki ya ce yauwa yanzu kuma saura wankin ido ta yadda za ki dinga ganin abubuwa daga nesa da kuma masu ido uku a kowane irin hali ya faɗa hakan yana mai tashi daga inda yake ya nufi wurin madubi a gabana mahaifina ya buɗe idonsa ya fitar da wani baƙin hayaƙi sannan ya nufo ni bai yi jinkiri ba ya saka min shi a nawa idon tsabar yadda yake da ƙarfi ya sai da na ji wani raɗaɗi kamar zan makance Sama da minti goma bisani na dawo daidai. Sai da na razana irin da na yi ido hudu da abubuwan da ke kusa da ni. Babu kyawun gani musamman mugayen. Har wani jini ke masu ɗiga a baki. Daga nan inda suke a zaune ma mugunta suke aikatawa. Muryar sarki ce ta ja hankali na zuwa gare shi. Tun yau za ki fita za ga gari ba sai gobe ba. Tun bayan da Sandra ta sa ƙafa ta fice ta bar nan, shi kenan duhu ya yi fushi, ya bar zuwa. sai a yau da kika dawo. Mutanenmu na ɗauke da gishirwa yau ne diran farko da zai zamo damar kashe kishin shekara da shekaru da suke a tare da shi. Sarai na fahimci abin da sarki ke nufi amma sai na ji zuciyata ta ƙiya min. San ba zan iya lamunta na ga ana yin cuta a gaban idona kuma na lamunta ba. Wannan ita ce wuƙar yaƙi. ‘Yar ƙarama ce amma ta fi takobi dubu. Tana da mugun kaifi sannan ba ta saɓa saiti. Yanda kika umarce ta haka za ta yi. Sarki ya faɗa tare da miƙo min wata 'yar ƙaramar wuƙa mai tsini sai ƙyalli take. Kai ka ce gama ƙera ta kenan. Na karɓa tare da juya ta a hannuna. Hoton fuskata ya fito a jiki tamkar na duba madubi. Zuwa gobe da safe za mu yi baƙi daga ƙasar Koriya. Za su zo ne domin koyar da ke yaƙi da kuma tashi sama cikin iska. Yaƙi kuma me haɗina da shi? Na tambayi sarki, sai da ya marmasa daga bisani ya ce saboda da zarar kin auka ga mulki, dole sai an farmake ki. Hata ‘yan uwanki sai an samu masu ƙyashin ki. ƙyashinki. Bar ganin suna washe miki haƙora, ita karagar mulki ita ce wacce kowa ke so. Amma ai ababen bauta suka zaɓe ni ko ba haka ba ne? Shiru kamar ba zai ban amsa ba sai kuma ya ce i eh, haka ne, amma ki sani su ma su ma suna son jarumi. Ina nufin in wanda yake mulki ya kasance rago, to daga cikin mabiyansa in aka samu wanda ya masa zarra, zai iya kashe shi ya hau. Ban iya cewa komai ba sai kallonsa da na yi a daidai na kuma sarkin fada da kuma maji daɗin sarki mai bada shawara suka iso kowannen sani shi ɗauke da wani abu. A gabana suka durkusa suka kwashi gaisuwa bisani suka fara ɗora min wasu abubuwa masu kamar duwatsu. Kewaye na suka yi da su, sarki ya ɗauko kendir ya kunna daidai na hasken ɗakin ya ɗauke ɗif. Idona na ware cike da mamaki. A cikin harshen wutar kendir kaf garin Victoria Falls ne ke juyawa tamkar an kunna TV. ni sauran garuruwa na kusa da su, na kusa da mu, ana haka kuma sai wani ƙaton gunki ya zo ya tsaya. Sai a lokacin na ji muryar sarki na cewa ki yi addu'a ga abin bauta ki faɗi duk buƙatunki game da yadda kike so mulkin ki ya kasance. Ba tare da tunani ko dogon nazari ba na ce ina son duk sabuwar dokar da na ɗora ta kasance ita za a bi, kar wanda ya ja da ni. Sannan ina son zama basarakiya abin koyi ga saura. Ina so a ce ni ce mace ta ƙarshe da ababen bauta za su zaɓa. Ya kasance kullum maza ne za su mulki Victoria Falls. Ban gama rufe bakina ba sai ga ruwan wasu halittu cikin ɗakin. Da mugun sauri na mike tsaye ganin Deborah ce da makarrabanta. Ido cikin ido muke kallon juna da ita bisani ta mayar da dubanta ga sarki ta ce, Wannan wani irin sakarci ne, ya za ka bar ta faɗi duk abin da take so, me yasa baka tsara mata komai ba? Ina son mata su dinga miki saboda kafa tarihi mai ɗimbin yawa, amma ita da yake bata da son ci gaban duniya ta, shi ne ta datse burina. Deborah, kar ki manta, sarki goma zamani goma ne. ita ma tana son nuna tata jarumtar. Cewar sarki, Deborah na jin haka sai ta ɓace, sarki ya dube su ya ce, Sarkin fada, ku yi wa Gimbiya jagora ta zaga gari, Karfe biyun dare ta buga. Sosai na mamakin jin har biyun dare ta ya haka muka fito cikin daren nan muka shiga zagaye. Maji daɗi ya ce min Gimbiya duk abin da za ki gani yanzu ki zuba ido kawai ki kalla, kar ki ƙoƙarin ɗaukar mataki. dan yin hakan zai haifar da rushewar muradinki na canjin da kike son kawowa a Victoria Falls. Na dube shi tare da sakin murmushi na ce babu damuwa mai ba da shawara. Fatan za ka ci gaba da yin hangen nesa kana zaƙulo min shawara mai kyau. Ya jinjina kai. Sarkin fada ya ɗauki zancen yana mai cewa duk abin da kika ji ya faɗa to tabbas hakan shine ne ya fi zama alkhairi. Gimbiya tun bayan zuwanki nake ji a jikina ke ce za ki haska garin nan daga gurɓatar da yayi tun ba yau ba ni da ma'aji ni da maji daɗi muke son ganin wannan canji amma shi mahaifinki yana bin abun da mabiyansa ke so ne wato mugunta na ce da zarar na hau karagar mulki komai zai zo ƙarshe sannan zan shimfiɗa sabbin dokoki ta shiru na sakamakon hango wata inuwa na biye da mu wane ne nan na tambaya cikin tsawa amma inuwar ta laɓe da hannu na yi amfani na fitar da wani haske mai kamar lantarki wurin zaƙulo shi sai na ga ashe Andri ne. Cike da murna na ce Andri, kai ne dama? Cike da kunya yadda yake ƙwarangwar ya jinjina min kai, zan nemo ma gangar jiki kar ka damu. Ina ne makwancinka? Da hanniyan min nuni sai na ga ashe kusa da makabarta ce muke. Kamar kuma an ce na juya ina dubawa sai na ga sunan mutuwara a can nesa da mu. Yana ba da haske. Har wani karsashi nake ji na fara jefa kafata su kuma suna biye da ni. Andri kuwa tuni ya koma. Gimbiya kar ki shiga mutuwa da cikin dare za ki iya ganin wasu abubuwan. Cewar mai bani shawara na ce kar ka damu na saba shigar ta da dare. Mutuwa da ita ce ta yi silar fito min da ɓoyayyen sirrin da ke tattare da ni. Na faɗa haka tare da kutsa kai. Wannan mutuwaran ya sha bamban da saura. A can ana amfani da AC ne don adana gawa kar ta ruɓe, yayin da nan kuma suke amfani da tsafi. Ko ta ina duhu ne babu ɗigon haske ko kaɗan. ko ta ina matattun kunnuwan flowers ne zuba a ƙasa kana tafiya kana taka su ina shirin shiga wani ɗakin duhu da ya fi nan waje tsananin duhu kawai sai ganin guguwa ne ta taso ta rufe ƙofar ruf na ja na tsaya tare da cewa menene kuma wannan in kin ga haka akwai ruhika masu matuƙar haɗari a ciki ba haka kawai ake shiga ba sai an yi dogon sihiri Wannan mutuwarin da kike gani ba irin ta can ce ba da kike shiga duk lokacin da kike so. Wannan baƙaƙen aljanai ne ke gadin ta ba su da sassauci ko kaɗan. Tsigar jikina ce ta yi wani yam. Ambaton sunan aljanai da ya yi amma da yake fitinata ta fi ni ƙarfi haka na yaɗa lasuman tsafi na nuna tafin hannuna. A nan take guguwar ta rushe. Ku shigo na ba su umarni. Ina gaba suna bi na a baya zoben hannuna ya kawo haske don na fara cin karo da gawarwaki. Tini yana ta lullube wasu daga ciki. Haka na dinga duba su da yawansu sai magana suke min amma ban kula su ba. Ina zuwa gaban wata sai ne ta danƙo hannuna. Idona ne suka rufe da kansu tare da min bayanin dalilin kawo gawar nan a mutuwari. Alhalin bai mutu ba. Sannan laifin da yasa aka kawo shi ba shi ya aikata shi ba mahaifiyata ce. Da mugun sauri na buɗe ido, fahimtar wane ne. Cikin sauri na fara cire duk yanar da ta masa ƙawanya, har na nasarar buɗe shi. Na fuskar Ranbir ta bayyana hannu na kai kan ƙirjinsa na fara lasmaina da niyyar tare da shi. Sai na ji muryar sai na mutanena yana cewa karki wannan kuskuren shi ɗin mai tsohon laifi ne. Mugu ne wanda kaf mutanen garin nan sun tsane shi, ba mugu ba ne. Ina son taimakon shi, a ina aka ɓoye ruhinsa. Wannan karan sarkin fada ne ya bani amsa yana can ƙarƙashin gadon sarki. Gudun kar a samu mai ƙarfin ikon da zai iya sakinsa, ya saka sarki ɗauko shi daga kurkuku, ya maido shi cikin gidan shi. Mu je. Na faɗa tare da nufar ƙofar fita, hakan ya sa suka biyo bayana. A hanyarmu ta dawowa mun gamu da mayu iri-iri waɗanda suke jin yau tamkar sallah ce a wurinsu yau. Ko da muka isa sai da suka kai ni har ɓangare na bisani suka kama gabansu. Bargon na cire tare da takalmin ƙafata na haye gado na aje wuƙata a gefe. Gajiya ce da ni ga bacci a idona ga kuma muradin ceton ruhin Rambir. Tunanin yadda zan shiga ɗakin mai martaba har na fito ba tare da ya sani ba na fara tunani. A haka har na ji bacci ya ɗauke ni. A can gidan saukar baki ko likitoci dare na yi duk suka shiga ƙaton ɗakin mai babban falo da ɗakuna a jere. Mata daban maza daban. Cikin zulumi duk suka kwanta sai dai fa basu yi wani baccin kirki ba saboda yadda aka dinga gudu a can saman rufin ɗaki tamkar ana sukuwar doki. Fatima na jikin Aisha kamar za ta shige cikinta. Idonta ta fawaye. Ta buɗe baki murya ƙasa-ƙasa ta ce Aisha dubi yadda ake ganin sawun kafafuwan mutane. Su wane ne? Tsoro nake ji wallahi inda na sani da na ba bi Ayodele. Aisha wacce ita ma tsoron ya aure ta ta ce insha Allahu gobe gidansu za mu kwana. Ina dalilin wannan lugudan masifa? Mun kawo kanmu duniyar mayu ita ma sai hawaye sha. Fatima ta ce ni fa ko sallah ban yi ba wallahi bari ki ga na tashi na isha'i. Da sauri Aisha ta rike ta ki rufa mana asiri kina dai jin yadda ake tseren doki a sama. kina fita za su jiro. In zauna ban yi sallah ba, ai ko mutuwa zan yi sai na sauke haƙƙin Allah. Cewar Fatima tana mai tashi bakinta ɗauke da addu'a, ta buɗe ƙofar ɗakinsu. Duk waɗanda suke cikin ɗakin suka yi wani zuru-zuru tare da tambayar ta ina za ta je. Aisha ce ta ba su amsa, to mu dai bari mu rufe ɗakin mu. Can ki ga bala'in kike ɗaya. Cewar ɗaya daga cikin nurse ɗin, akwai dole cikin falo fa, ƙila ita za ta shiga ba wata za ta fita ba. cewar Aisha. Fatima kuwa sai ta yi addu'a sannan ta shiga toilet ta ɗauro alwala ta zauna tsakiyar falo ta tada ikama tare da fara yin sallah. Motsin da ake ne ya fara lafawa yadda ta nutsu ta mayar da hankalinta cikin sallah ba karamar jarumta ta yi ba. Tsit kake ji komai ya tsaya. Wannan lamari ba karamin daɗi take wa mutanen ɗakin ba. Fatima kuwa ganin haka ya sa bayan ta sallame sallah ta shiga rera karatun Alƙur'ani. inda Allah ya sauwaƙe mata. A nan ta ɓangire bacci ba ita ta farka ba sai asuba haka duk suka fito suka yi sallah. Bisani aka kashe mai da hira kowa na ba da labarin abubuwan da ya ji da wanda suka yi mafarki. Sai da rana ta fito sosai sannan suka buɗe ƙofar falo. Duk rabinsu tsakar gida suka fito yayin da wasu ke ramukan baccin da ba su yi ba a jiya. Dele. Ina tashi da safe na ido biyu da masu min hidima gaishe ni suka yi tare da sanar da ni ruwan wanka na jira na. Da ƙyar na iya mekewa suka taya ni na yi wanka na kimtsa, inda aka tanadar min wurin cin abinci na zauna. Wani abu ne mai kamar ƙosan fulawa sai a tsoma cikin zuma, sosai ya min daɗi don har cewa ne gobe a sake min shi. Bayan na gama ne na nufi sashen sarki ban tare da shi ba, wannan ya saka na saurin shiga ɗaka. Magic na yi da hannuna hakan ya sa gadon ya tashi sama nan ne arba da wani asusun laka. Da azama na saka wuƙata ta rusa shi sai kuma na ga tandun kwalli na fitar da birbiɗin haske ina shirin buɗe shi sai ganin hannuna ya karɓe tandun. Na ɗago muka haɗa ido da mai martaba. Na turo baki ina jin haushi. Bincike kike min? Kai na girgiza alamar a'a. Ya ci gaba da cewa kar na sake ji ko ganin kin yi koda tunanin taɓa asusun nan ballanta na sa ran buɗe shi. Ya faɗa hakan tare da yin wani sukulla a asusun da na fasa. Ya haɗe kansa ya mayar da tandin ciki kamar yadda yake. Haka ma gadon ya dawo ya zauna. Hannuna ya ja zuwa waje muna fitowa na gada karin yaki a tsaye kowanne cikin shiri. Sarkin fada ya zo ya gaishe ni sannan ya min alama da muje. Na fara takawa zuwa direction ɗin da yake jana yayin da suma suke biye da mu. Tamkar wani namiji haka suka dinga bani horo na yaƙi da yanda ake kai sara da suka da kuma. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.